تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين don ku mushrikan larabawa kada ku ce Allah ya saukar da taura da injila kawai ga yahudu da nasara a gabaninmu bai saukar mana da littafi ba mu bamu iya karatun littafinsu ba saboda littattafan da yarensu suke ba da mu ba